Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Babi Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, takwas ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To le majalisar dokokin Jamus ta zaɓi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnatin ƙasar na cikon tara bayan yakin duniya na biyu lamarin da ya buɗe sabon babi a ƙasar mafi yawan al'umma a ƙungiyar tarayyar turai bayan wa'adi shekaru goma sha shida na Angela Merkel. Ƙasar Australia kuma ta biyo sawun Amurka inda ta sanar da ƙauracewar diplomasiya ga wasannin Olympic na lokacin hunturu a shekarar 2022 da za a yi a Beijing. kada an sanar da cewa indiya na samun ci gaba cikin gaggawa fiye da sauran manyan tattalin arziki a duniya lamarin da ke kara ba da kwarin gwiwar farfadowa daga annobar da ta'addabi tattalin arzikin kasar tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a najeriya wasu tsaffin sojojin kasar sun koka kan halin da suke ciki na ya na two years an biya farin kaya mu ba biya mu ba abin ya dame mu. Gwamnatin jihar Kebbi da ke Najeriya ta mika wani yaro da mahaifinsa ya ɗaure shi a turken dabbobi bayan ya shafa sama da shekara guda ana kula da shi. Ma'aikatan da ke kula da shi har yanzu za su rinka zuwa nan gidan kafin ya saba sosai da irin zamantakewar yanzu na sabon wuri kamar yadda ya shigo yanzu. Kama kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba ya ko makiri majalisar dokokin jamus ta zaɓi olaf scholz a matsayin shugaban gwamnatin ƙasar na cikin tara bayan yakin duniya na biyu lamarin da ke buɗe sabon babi a ƙasar mafi yawan al'umma a ƙungiyar tarayyar turai bayan wa'adin shekara goma sha shida na angela merkel gwamnatin shikos ta kama aiki ne da kyakkyawar zaton sabunta jamus da kuma yaƙi da sauyin yanayi amma kuma za ta tunkari babban kalubale da kasar ke fuskanta a yanzu na mummuna annobar virus. shikos ya lashe zaben ne da kuri'un 'yan majalisa 395 a yau laraba jam'iyyarsa ta haɗa kan jam'iyyu uku ita ce ke rike da kujerun majalisa 416 a cikin kujeru 736 na majalisar dokokin ƙasar da yammacin yau laraba ne shugaban kasar zai tabbatar da shi a hukumance a matsayin shugaban gwamnati kana kakakin majalisa zai rantsar da shi kasar australia ta biyo sahun amurka inda ta sanar da kauracewar diflomasiyya ga wasannin olympic na lokacin hunturu na shekarar 2022 wanda za a yi a beijing yau laraba ne firaministan kasar scott morrison ya sanar da haka a kambira yana mai nuni da batutuwa da suka hada da zargin da ake yi wa china na cin zarafin bil'adama da rashin amincewar beijing na kin shiga tattaunawar warwarewar takaddaman kasuwanci da na diflomasiyya kauracewar diplomasiya da australia ta yi na nufin ba za ta tura jama'anta zuwa wasannin olympics a beijing ba amma za ta kyale 'yan wasanta su shiga gasar dangantaka tsakanin china da australia ta yi tsami a cikin 'yan shekarun nan tun lokacin da canberra ta fara hana wa katafaren kamfanin china na huawei gina sabuwar hanyar sadarwa na 5g a kasar dangantakar ta kara muni ne kuma yayin da australia ta bukaci a gudanar da bincike mai zaman kansa akan mafarin annobar covid-19 wanda aka fara ganowa a shekarar 2019 a tsakiyar china ita ma beijing ta maida martani da dora manyan haraji a kan kayan da australia ke fitarwa waje kanin ta dora tsauraran dokoki a kan fitar da barasa da naman sa da wasu kayayyaki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an sanar da cewa india na samun ci gaba cikin gaggawa fiye da sauran manyan tattalin arziki a duniya lamarin da ke kara bada kwarin gwiwar farfadowa daga annoba da ta addabi tattalin arzikin kasar amma kuma fargaban omicron ta haifar da damuwa akan kan koyalla wannan ci gaba cikin gaggawa za ta dore a yayin da masana tattalin arziki ke kashedi cewa rashin aikin yi na kara yawa a ƙasar inda miliyoyin mutane suka rasa ayyukansu lokacin annobar an jima kaɗan baba zai sake shigowa da cigaban gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu wasu tsaffin sojojin najeriya sun koka bisa abin da suka kira watsi da su da gwamnati ta yi bayan sun sadaukar da rayuwarsu dangane da wasu haƙoƙinsu sai dai gwamnati ta ce tana ƙoƙarin ta ga ta biya su haƙoƙinsu daga abuja ga rahoton da wakilin hassan maina kaina ya haɗa mana Tsoffin sojojin waɗanda suka zo ofishinmu don isar da kokensu ga gwamnatin Najeriya sun ce bayan irin sadaukarwar da suka yi don tabbatar da Najeriya ta kasance ƙasa ɗaya dunkulalliya da ma irin rawar da suka taka a ƙasashen waje da sunan Najeriya. A yanzu an yi watsi da su. Sunana retired warrant officer Stanley Gonji, ni ne chairman na ex-servicemen welfare association. Mu retirees muna kan shan wahala national health insurance scheme wannan scheme government sun fitar da shi da manufa mai kyau kamar yadda na faɗaɗa su amma yanzu ka je asibiti in kana national health insurance scheme ba za a damu a kula da kai ba in har ma an kula da kai an rubuta maka magani magani da za a rubuta maka ba mai kudi ba wannan za su iya baka abubuwa kamar su panadol su malaria eh, eh, eh, adinan za su iya baka amma abin da ya shafi ciwo wanda yake da nauyi za su ce maka insurance scheme by cover ba domin a yadda muke yanzu an ce zai maka operation sai ce national insurance scheme bai cover ba muna so gwamnati su ji kukan mu domin protest da muke so mu a kulla yomi bai da kyau bai nuna haske ga kasa kamar Najeriya ba kankana nan kasashe ga su Nijar su Chad suna lura da sofin sojojinmu amma ga mu Najeriya sai mun fita protest kamin gwamnati su ji mu. Safin sojin kazalika sun kuma yi korafi kan matsalar kudaden fansho. Ni ne masu Sawalu Walu Raymond mun zo ne mai magana batun pension da bai biya mu kudin pension areas. Dama akwai areas da ya akurin na two years an biya farin kaya mu ba biya mu ba. ta bai dame mu mutanen su ta su fita zanga-zanga mace a ah, su bari tukuna idan mun bincike ya fi karfin mutum za su yi abin da za su yi ta bai ya dame mu mun zo mu tambaya me yasa ba ba mu arias din ba to yanzu ta kamar me kuke so a yi abinda muna so dan shugaban kasa da shi petrol namu na yanar da soja ya bara doka don a biya mu akan haka na tuntuɓi shugaban kwamitin sojoji na majalisar wakilan najeriya honorable abdulrazak namdas yi ka ji jawabi na shugaban kasa wanda aka karanta shi chief of defense ya karanta da shi kuma chief of army staff ai sun magana kan dole ne a sama biya na kudaden to mu kuma majalisa don mu ne za mu samu kokar mu kawo kudin nan mu ba su to kuma insha Allah a wannan kasafin kudi 2022 eh, ai muna kokari kuma mun dan ba su ah, kudade kuma za mu bayar kuma an sa cikin kasafi eh, insha Allah ba mun fasin ba amma yana cikin abin da muke kan aiki a kai kuma za mu sa a eh, kalma daya eh. wani sako zaka ba su mun sojin Najeriya kalma daya ah, su yi hakuri za za ci gaba da ba su sun mana kokari ba mun gode da abin Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria gaida Hassan Maina kaina Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Tun bayan da Taliban ta karbe mulkin Afghanistan sama da watanni uku da rabi da suka gabata a cikin wani rudani na janyewar sojojin Amurka da na NATO. Mayakansu sun sauya matsayinsu daga masu tada kayar baya da ke yaki a cikin tsaunuka da fagage zuwa wata runduna da ke jagorantar kasar. mayaka masu goyon bayan taliban da dama sun samu sabbin ayyukan yi suna kafa shingayen binciken ababen hawa a kan hanyoyi kana suna sintirin tsaro a ciki da wajen birane da garuruwan afghanistan a watan da ya gabata mayakan taliban da dama sun ɗauki hotuna wa kamfanin dillancin labarai na associated press a lokacin sintirin dare da kuma wuraren binciken ababen hawa a yammacin birnin herat ɗaya daga cikinsu mai suna ahmed wali mai shekara 21 yana kan sintiri a ƙauyen kamar kalag a herar ta arewa ɗalibi ne a makarantar islamiyya da ake kira madarasa a larabci ya shiga taliban ne saboda koyarwar alkur'ani kana yana kin kasancewar amurka a ƙasarsa haka zalika baya son tsohuwar gwamnatin afghanistan wanda ake mata zargin cin hanci da rashawa a ƙarshe yau laraba wata kotun malaysia ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa tsohon firaministan kasar najib razak na aikata cin hanci da rashawa a badakalar dala biliyan guda daga asusun gwamnatin malaysia lamarin da ke zama babban cikas ga dawowarsa a siyasa najib yana ɗaukar ƙara akan hukuncin zaman gidan yari na shekaru goma sha biyu da kuma tare dala miliyan hamsin da babbar kotun birnin kwalalumpa ta yanke masa a bara akan laifin cin amana da amfani da iko ta yadda bai kamata ba da kuma halarta kudaden haram ɗaya daga cikin shari'a biyar da yake fuskanta akan zargin cin hanci da rashawa kotun ta gano ya taɓa karɓan dala miliyan goma ta barauniyar hanya daga wani sashen asusun gwamnati da ake kira src international wadda a halin yanzu ta daina aiki ko da yake najib ya musanta aikata laifi gana ya sha kin amincewa da aikata ba daidai ba ana sanya ido sosai akan wannan roƙon kotun yayin da ake fargabar cewa shugabannin jam'iyya mai mulki da ke fuskantar tuhuma za su iya samun sassauci bayan dawowar jam'iyyar najib ta united malays national organization umno a takaice akan karagar mulki a cikin watan agusta. A gaida Babu Yakub Mageri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya kungiyoyi da hukumomi da ke fafutuka kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da ɗaura ɗamarar ceto rayukan jama'a musamman ƙananan yara da kan iya faɗawa tarkoncin zarafi. Wannan na zuwa ne lokacin da suka sha alwashin ci gaba da zakulo waɗanda aka ci zarafinsu domin ɗaukar matakin da ya dace bayan da aka mika yaron nan mai suna Jibril Aliyu wanda a shekarar bara mahaifinsa ya ɗaure shi cikin dabbobi na tsawon lokaci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Fafatukar da hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi a Najeriya a iya cewa tana alfanu a wani bangare musamman duba da yadda gwamnatoci ke samar da dokokin kare haƙƙin bil'adama da kuma ceto rayukan waɗanda suka fada tarkon cin zarafi alal misali a watan agusta na shekarar da ta gabata aka samu wani mahaifi da ya ɗaure ɗansa jibril aliyu cikin dabbobi a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar inda tun daga wannan lokacin gwamnati ta karɓi ragamar kulawa da yaron karkashin kulawar dr aminu haliru banza na asibitin sayahaya da ke garin birnin kebbi Allah ya taimake mu lokacin da ya zauna nan likitoci kala-kala na kwakwalwa na jiki na jini na fata na me kowane iri fiye da likita a kwararri kashi 20 daga nan asibitin sahaya da wanda suke udu da wanda suke lagos da wanda suke ibadan duk sun zo da gwaje-gwaje yaron nan mun kai shi ko ina an yi gwamnatin jihar kebbi ne ta ɗauki nauyin wannan cikin shekarar nan guda da wata uku da ya yi a nan wajen duba da halin kunci da yaron ya shiga a baya yanzu bayan mayar da shi ga danginsa gwamnati ta ce ta ɗauki matakai na kula da walwala abinci da kuma lafiyarsa a cewar mashawarciyar gwamna a fannin kula da mata da ƙananan yara zara uwali sannan kuma duk haka nan ba mu zara mu gaba ɗaya ba tun da kaga ya daɗe a hannun mu kuma a asibiti ma'aikatan da ke kula da shi har yanzu za su rinka zuwa nan gidan kafin ya saba sosai da irin zamantakewar yanzu na sabon wuri kamar yadda ya shigo yanzu sannan kuma an yi amfani da dama iri-iri na evaluating din the whole family kaga har shi baban da sauransu don a taimaka musu na hanyoyi na rayuwa saboda a irin waɗannan matsalolin da kake gani idan aka ce a rinka pointing din su out kai ka san ba ƙanana ba ne ba nan kaɗai ba ne akwai su da yawa sannan kuma sai kiran da muke yi ga 'yan social media ga baki ɗaya da a ɗan ba su dama na su tafiyantar da rayuwarsu yadda suka kamata ba kowane abu ba ne wani lokaci za ji mutane na magana wanda haka nan abun nan yake. ko yaya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallon wannan lamarin. sunana zara ahmad ina aiki da kungiyar farar hula a kebbi state kungiyoyin sa kai na jihar kebbi mun murna sosai da ganin yadda jibril ya koma na tabbatar da an ɗauki matakai daban-daban kafin a zo a daidaita tsakanin shi da iyayen shi kuma muna sa ran ba zai koma turke shi mai cebu inda ya ko inda ya fito ba daga baya. sunana nasiru idris shugaban kungiyar nan ta tabbatar da hakokin mata da ƙananan yara da ake kira rafa a kebbi state tabbas gwamnati ta ta shi zuwa ga iyayensa amma ta wata siffa daban kuma gaskiya mutane sun yaba kuma za mu ci gaba da zaƙulo irin waɗanda aka ci zarafinsu a gidaje da yawa domin a tabbatar da cewa an kawo musu ɗauki. Masu lura da lamuran yau da kullun na ganin cewa akwai bukatar gwamnatoci da ma al'umma baki daya kowa ya kula da nauyin da ya rataya a kansa tare da bayar da haƙoƙi gun masu su abin da kan iya sa a kaucewa matsalolin cin zarafi da kuma samun kyautattuwar lamura a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba wani yunkuri da wata kungiyar raya al'adun Fulani Fudeko a takaice ta yi ne na bullo da koya makiyaya sana'ar hannu waje da kiwo da sayar da nono a matsayin farar dabarar sama musu madogara don zama a waje ɗaya. Hakanan da hana wasu matasan makiyaya a daji daga zarmewa da rashin samun kuɗin shiga da hakan kan sa su shiga miyagun laifuka da ke ɓata sunan Fulani. Mun san wahalar da muka yi muka koya insha Allah ba za mu yada shi ba za mu ci gaba da yin sana'a kudin da za mu yi da shi gashi an taimaka an ba mu kuɗi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi in Allah ya kaddara ya sa mana albarka ciki zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu da shi. gaskiya mun koyi darussa da dama mun koyi darussan iya abubuwa sosai duk wani abin da aka koya mana shi an koya mana yin kek kuma ina sa ran ni na iya shi in ma saura ba iya ba ni ina tunani ni kai na ni na iya su ma ina fata ina ga sun iya akwai yogurt akwai donut akwai meat pie akwai egg roll da sauransu gaskiya inda hali zamu iya shigo a gari don a dama da mu kuma zamu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya wa Fulani maza da mata sana'a, to ko shanunsu sun kare ta hanyar iftila'i ko sacewa daga gaggan barayi za su samu abun dogaro da zama a waje ɗaya maimakon gararan ba a dazuka. Arewa mudu sai alfahari da yawan Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin ta ce ko ba don wata barazana ba ma yanzu zamani ya sauya sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba. To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa Fudeko don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza a harkoki sun canza dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwarsu don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba akwai abubuwa da da makamannin sawa wanda suke bin kiwo don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i ya kamata ne a bawa matan fulani kuma da yaran su sana'o'i a ba su kuma daman da za su yi karatu su ma su samu su yi wa kansu abun da kowa da kowa yake yi wa kanshi taron nan muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba akwai wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu wanda kuma zai sa su su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu kuma su rike yaransu da ko an san su kawai aikinsu su je su sayar da nono a kasuwa to yanzu ko nono ma ina yake kuma yanzu yake budewa fulani mata da yara ƙanana Gracias. cewa aiko akwai an sana'o'i dewa da za a iya yi to dan kudaden da yanzu aka ba su ba kuɗi ne masu yawa ba amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa gwamnati suna da hanyoyi daban-daban kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin yana da wahala ne da za ka samu kudaden amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka hanyo sun buɗe hanyoyi wanda za a iya a samu wa'annan kudade da zai iya taimakawa mata wurin gudanar da sana'o'i ai akwai dalilai da yawa da ya sa aka yi targetin fulani na ɗaya fulani su ne wanda aka keɓe su wanda makarantu ma ba sa ciki gidaje ba sa ciki a aikin gwamnati ba sa ciki makarantan in ka duba suna da karancin makarantan don sabili da dewa daga cikinsu ba su yi karatu ba don a daji suke suna bin shanunsu ne kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikinsu shanunsu su je su saya amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantake zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi mata bai kamata a basu a baya ba mata su ne iyaye ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi ko ne sai su rinka tuna mata domin in aka yi wa mata an yi wa duka jama'a haka nan ita ma mai taimakawa gwamnan nasarawa kan noma da kiwo khadija adamu ta ce dabarar koyar da mata da rage wa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan tallar nono duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiyya. to alhamdulillah wannan kungiya tana nufin fulani samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi da kuma sana'a idan mutum na da sana'a na da ilimi to ina ga daidai gwargwado a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah bai shi Allah ya ce tashin taimake ka duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa idan ka ga bai yiwu ba dama mutum bai sa a zuciyarsa ba insha Allah ana wa ganin ba ko tantama ba shakka wannan abin zai dore da izinin Allah ta'ala matsala a za mu iya kokarin don mu ga al'umman fulani musamman mata da matasa sun samu sana'o'i saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah matsayin mu na shugabanni za mu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ina ababen sun kuma duk abin da ka koya wa mace daya ka koya ma gari ne gaba daya domin da ka samu mace tana da yaya biyar shida bakwai wanda abin da ta koya za ta koya ma yannan yayan nata su ma yayan za su koya ma wasu yayan su su ma yayan za su koya ma to kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya zamani ne ta canja ba muna kira ga fulani yaran mu su daina dogaro da tallan nono kaɗai saboda tallan nono ba shine kadai sana'a ba sana'o'i na da yawa a Najeriya sana'o'i na da yawa a ƙasar nan saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu ba wai muna nisan su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da tallan nono kaɗai ba sai sa ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya ba ne muna nufin abin da ya taho na zamani a yi tafiyar da shi akan zamani ga su yogurt yogurt nan da ake shi ma nono ne ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne so shi yasa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani da ka samu riga dai fa sama da mutum talatin sama da mutum arba'in dakuna ba wai mutum da dakuna so wa'annan rigagen da ka sami su ba su da wasu wa'anda suke sana'a cikin waɗannan rigagen dole sai sun zo cikin gari kafin samu ababen da za su saya su je su yi amfani da shi a gida amma kaga koyar da mata wannan sana'a zai sa a waɗannan rigagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan waɗannan ababen ba uban taron sarkin nasarawa alhaji ibrahim usman jibrin ya ce riba sana'a ba ta misaltuwa sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa so muna kira da babban murya ga 'yan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari fi sabilillahi domin allah ya ce tashin taimake ka muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo ɗauki ga wannan kungiya don a ci gaba da tallafawa jama'a mu da fatan komai zai ƙara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma manyan bakinmu da suka taho daga abuja da lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya don mu su ma daga karkara da suka fito Allah ya mai da ku gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kungiyar Fudeko karkashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon kudan zuma da sauran hanyoyin samun kuɗin shiga na dazuka. Masu sauraro da wannan zamu dakatar da wannan shirin. Dan a makon gobe mayan Allah ya kai mu za mu fara bita ne ta wasu daga muhimman shirye-shirye da muka gabatar a shekarar nan ta 2021 mai shirin ban kwana Kafin lokacin a madadin muryar Amurka. Ni Nasura da Maƙali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne. A gaida Nasura da mail Hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Kabiru JK Karaye Sokoto da Kabiru Mai Kifi Bauni Sokoto. Suka ce cikin kuka da alhini muke yin Allah wadai da mummunan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin sabon birni na jihar Sokoto inda suka kona mota mai dauke da mutum 42. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amin. Sako daga Haruna Boda in Kaibo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa ya ce hana 'yan najeriya shiga birtaniya da gwamnatin kasar ta yi ba shine damuwar malam talakan najeriya ba samar da zaman lafiya a yankin shinkafi da jihar zamfara da sokoto da sauran yankunan arewa maso yammacin kasar nan shine damuwar mu don haka muke kira ga gwamnatin tarayya da yi wa allah ta kawo karshen waɗannan miyagun mutane na jihar zamfara tun kafin su karar da mutanen jihar ya allah ka amintar da mu ka kubutar da mu amin Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabir Jau suka ce ya kamata mahukuntan mu su sa a daina yin kayan ɗaki da na lefe ko tarin tulin matan da ba su da aure su samu mazajen aure domin wallahi kayan ɗaki da na lefe ne umula bayisin da ya sa 'yan uwanmu mata suka yawaita a doron ƙasa. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce rahoton da imf ta fitar na hauhawar kayayyakin masarufi a najeriya ko kaɗan babu ja a cikin rahoton domin yanzu haka talakawa na ji a jikinsu da ƙarshe muke addu'ar allah subhanahu wata'ala da kawo mana saukin wannan lamari na tsadar abinci da sauransu. sai sako daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa tabbas wadata mayakan ƙasa da kayan aiki da shugaba muhammadu buhari ke shirin yi a daidai lokacin da ƙasarmu najeriya ke fuskantar matsalolin tsaro abin farin ciki ne allah ya sa ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu kenan amin summa amin Sako daga Shehu Adamar Jau ya ce ya Allah ya jikan mutane 42 da 'yan bindiga suka kona a jiya talata a jihar Sokoto yayin da suke cikin mota. Hakika wannan wani abin zubar da hawaye ne kuma gaskiya bai kamata a ce gwamnati ta kyale ba domin ran dan adam fa ba abin wasa ba ne. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya mai matsalar sadarwa da kuma wutar lantarki kamar abu ne mai wuya yunkurin mahukunta na fara yin shari'a ta intanet to amma idan har zai yiwu muna goyon baya don ko a kasashen da suka ci gaba ana yi kuma ko babu komai za a samu saukin cinkoson fursunoni a gidajen kaso to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku ta mu na imel hausa-service at voanews.com Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Tubaballa takaice, Majalisar Dokokin Jamus ta zaɓi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnatin ƙasar na cikun tara bayan yakin duniya na biyu lamarin da ke buɗe sabon babi a ƙasar mafi yawan al'umma a ƙungiyar tarayyar turai bayan wa'adin shekara goma sha shida na angela merkel kasar australia ta biyo sahun amurka inda ta sanar da kaurakewar diflomasiyya ga wasannin olympic na lokacin hunturu na shekarar 2022 wanda za a yi a beijing yau laraba ne prime minister kasar scott morrison ya sanar da haka a kambira yana mai nuni da batutuwa da suka hada da zargin da ake yi wa china na cin zarafin bil'adama da rashin amincewar beijing na kin shiga tattaunawar warwarewar kaddamar kasuwanci da na diflomasiyya To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba ko Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Julia da Sureshan da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe